fada barkanku da zuwa bisa kan wannan shirin barkanku da warhaka muna ci gaba da hirar namu tare da matasan difa bisa kan duka abin da ya shafi da rayuwar yau da kullum je rappelle à nos auditeurs quand même que la région de Difa est située à l'extrême est du Niger, à 1360 km de Niamey. Kuma wannan jihar an santa da kiwo, da noman hatsi, wake, da mais la région de Difa qui est limité Au sud, sur 150 km par la rivière de la Komadougou Yobe, en santa kuma de de Nouman, noman Mwananjahar, poivron rouge ou paprika ou encore l'or du manga. Outre la situation sécuritaire qui impacte la production depuis 5 ans, d'ailleurs en 2015 toute la filière du poivron était à l'arrêt. Magabatan garin noma da sana'ar tattasai don suna zaton 'yan buku haram na amfani da ribar wannan sana'ar don bukasar da harkokin nasu An plus de cela ga batsewan ruwa kogin komadugu yobe da ke haɗiye gonakin tattasan Le suivi du marché de poivrons rouges de DIFA initié par la Chambre régionale de l'agriculture de DIFA, ce document fourni en avril 2020, faisait cas des surfaces de poivrons estimées à 8000 hectares pour une production de poivrons secs de 10 000 à 11 000 tonnes et d'une valeur de 7 à 10 milliards de francs CFA avant 2014 marché du poivron rouge le marché du poivron rouge renaît-il vraiment de ses cendres comment se retrouve-t-il dans ce business aujourd'hui la fada vous le savez c'est 35 minutes de débat mais également de musique la rubrique de Dondi et la chronique d'Olivier

muna tare da ibrahim shatima shine sj kin cooperative kin karkariya wanda kuka shi dazu ina kwanan ku wallahi alimi wallahi to maraba za mu cikin shirin ta fara kuma muna tare da hassan arikura il est cultivateur mais il revend également son poivron en savasse ça va kana lahiya hello to barka da zamu cikin shirin tsala fara da abokar koyam producteur et également revendeur ça va alhamdulillah kana lahiya lahiya ya harakoki alhamdulillah mun gode ma Allah super muna tare da malam Berimi malam Nuhu ça va ça va bien ah, alhamdulillah to masha Allah Amis de la FADA, le 8 mars 2019, un article de RFI titré, je cite, Avec l'amélioration de la sécurité de la région de Difa, les autorités administratives viennent de lever l'interdiction des cultures de poivrons et de la pêche. A wannan shakarun fudu da aka hana wannan sana'ar ta tattasai da na kifi ya gurfanar da tattalin arzikin jihar sosai. To yanzu tambaya ta ta hwari, Quelle place occuper les jeunes dans ce business? A lokacin da duniya ke madara da ake cewa, matasa ya ne suke jin kansu cikin wannan aikin? Kamar wani ne suke samu a cikin wannan aikin? Zan fara gare ku SJ Ibrahim Shatima. Yawa to madalla. Lalle a cikin harkar nan barkono wannan. Mm. Su matasa suna da rawa muhimmin suka takawa. cinga na ɗaya su ne ƙarhin aikin macin gonaka na ɗaya kenan na biyu wajen harkar noma za su noma gonakansu su riƙe kansu da bayan shi su saida kuma su ma kansu gida su ma kansu moto su ma kansu duk wasu ƙaran da bukata suka da suka ba su kallon kowa ba su cikin wani harka wani sasace kowa harka wani shashaye kowa ma a cikin gidan shi bukata a cikin gidan shi kawai kai da kai da yaranka ku noma ne ku yi bukatan gida ku yi ku bukata ma wanda ba ya da shine eh, eh ka haka ba wani tunda tun ga matasan mu in ba a shekarun ba eh, kwana ta ɓace ma matasan ba san wani harkar labaranci ba ba san harkar wani shashaye ba ba san harkar wani ɗauke ɗauke a a sata ba yanzu wani a shekarun nan da aka ce an hana noman ne shine abin nan ya amma kayan nan gaskiya duk cikin Nijar ina miki alfahari da wannan da cewa mu matashan mu suna cikin matasan tsarkaku wanda kowa da kowa zaka buɗe shakuwa ya kwana a buɗe a difa rawa bai ba ka bar moto da kile akan layi ya kwana ba mai tabawa a shekarun bayan nan kenan harkan barkon nan iya taka muhimmin abu bisan harkar matasa na madan jifa cikin rayuwar matasa cikin rayuwar madan jifa eh zan zo ranka Hassan Arikura to yanzu kuma da wannan aikin naku ya samu tangarda cikin wani yanayi kuke a yanzu to bayan da ka mu tambaya mhm. ina gode ma Allah mhm. kuma ina gode kai. yanzu abin da muka sa cikin kanmu mm. cikin haulayi abin da na ce haka da don yanzu ka gani abin al'ajibi na kawai abin kuka ne abin da ya sanar na ce ma abin kuka ne yanzu grand fanki na ya faɗi sace sace yayyawa shaye shaye yayyawa da kwata kwata mu san su ba wannan duk abin da ya kawo abin hannu ne babu yanzu noma da ya kawo tangarda abin mu babu da ba mu san da haka ba namiji babarbare mace babarbare da sakon shi yana roko da ba mu sani ba kwata kwata babarbare yayi roko yayi bara kwata kwata babu don rashin noman shi wannan abubuwan ya zo ya same mu amma duk da haka na muna gode wa Allah wannan abun Allah ne ya kawo muna fata manyan manyan masu taimake mu eh. abun wannan ya samu ya huce ba mm, eh. to yanzu noman ya ne ake kwata-kwata ne ba a yin shi ko ko ya ne ke tafi da shi a bakar koyan ina son sani noman kwata-kwata ba yin shi ne ko ko ana yin shi ne ba kamar da ba ko ko ya ne wai ake yin shi yanzu Okay, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yanzu noma da in ba jihar boso ba mm. a nan jihar difari noman sai yanzu a ce ma babu bayan shi ma kwata-kwata kwata-kwata tun da jeji-jeji ne bai kai mutum da ya goma haka ba da za su yi tun da da kowa yana yin noma nan garin a difa boso da kwamitin gaske duka ana yin noma amma yanzu kwata-kwata in ba jihar boso ba bayan da za ka je ka samu ana tattasai shi ma kadan kadan ne ake yi ana na ana cikin sauro ake shi wannan abu haka ne ke yanzu. Hmm. To mine ne ya tara muku hankali kamar yanzu a cikin aikin harkar rashin tsaron ne ko ko dan dai an hana ne ko ko da ba a hana ba da an sanya da aka yi mine ne ya tara muku hankali. Yanzu abin da ya tara hankalin da ana yi da an hana ma ana ana mayin da an hana ma ana sata ana kai a aikin. Mhm. To yanzu ruwan ne ya zo da karihi inda ake noma magabara yanzu ba su ah, ruwan koma dugu. Ruwan koma dugu. Hmm. Cikin su shakarar daya biyu uku nan yanzu kawai ruwan ma shi ya haikare mutane komi da kai kawai kayan ya nuna dai ruwa babu ya doke inda yake tudun ba kari in ba mai karya bayan shi ki gane masalan kenan bayan haka kuma komi kayan aiki sun yi sada mai kari mai kari baya ya sa kin gane taki ire ko taki buhu guda za ka same shi jikau goma sha bakwai jikau goma sha wani abu kuma ga tashi hankali ya zo kowa abin da kawai sai hakuri sai alhamdulillah za a ce mm. harkar noman na sai a hankali mm. kenan in na gane wannan rashin tsaron yana cikin abin da yake impactan ku kwarai malam berimi wannan rashin tsaron ya ne ake jin shi in mutum ya tahi ba ma ka samu ka samu akse a wurin ne koko dai kana tahiya ba ka samu kai aiki ba koko tsoro ya ne eh to salamu alaikum wa alaikum salam a cikin aikin tatasai na fi sabilillah yanzu dai ba abin da za a ce kawai dai sai dai ya ce alhamdulillah in dai da lahiya ya ce alhamdulillah amma yanzu har kan tatasai fi sabilillah kowa ya sani Har kan tatasai ina akwai masaloli da yawa tattare da shi duk da hakan dai yanzu kamar abubuwan da yanzu aka gai shiɗin ne dama shi tatasai akwai inda za a yi shi kuma akwai inda ba a yi shi shi kuma inda ake yin shi duka ruwa ya zo ya cinye in kai ma baka samu ruwa zai zo ya cinye to kuma inda ruwa baya cinye in ka dasa ma a wurin tatasai in bai kenan shi akwai inda za ka yi shi akwai inda kuma baka yin shi kuma inda ma ruwan bai tafiya inda za ka je ka yi aikinka cikin kwanciyar hankali cikin nasuwa inda ka yi aiki a can in za ka samu da yawa kuma wurin fisabila akwai risk a wurin to kenan akwai matsaloli inda ko kin je kin yi aiki ma fisabila kenan za a samu matsala can in to shine kenan akwai rashin tsoro fisabila inda ruwa baya cin akwai rashin tsoro to kuma idan inda akwai ga ruwan ga tsoron kuma inda ka dasa wurin tatasen bai kuma akwai inda za ka je ka yi in ruwa kuma baya bari ruwa baya bari mm. to yanzu dai duk na gane bayanin ku kuma masu mu kuna jin da hira da muke nan gai tare da wannan matasan bisa kan wannan babban sana'a ko in ce babban aiki da suke da ada da gaskiya aka san su da shi wannan kokarin da suke bisa kan harkan tattasai da yanzu ba su samu su yi et on se reprend juste après sur cette émission en étant jeune nous avons sollicité une diva une icône une légende vivante qui parle du Niger hors de nos frontières aujourd'hui grâce à elle certainement beaucoup ne font plus l'amalgame entre le Niger et le Nigeria. Elle est une fierté nationale. Et nous n'allons pas attendre sa mort pour dire qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. Nous faisons aussi avec l'actualité. Récemment, elle a été hors de nos frontières. Elle a hissé haut le drapeau du Niger. Nous sommes fiers d'elle. Et quand je parle de cette dame, j'ai la chair des poules. Tout sur Aïcha Maki. C'est tout de suite et maintenant sur euh, l'émission Tous à la Fada, sur la rubrique L'artiste s'exprime. Aïcha. Non, sérieusement, regarde, j'ai la chair des poules quand je parle de toi. Tu fais notre fierté, au fait, tu fais la fierté du Niger. Ça va, tu vas bien Oui, non, tu, tu es en forme Ça va, oui. Comme d'hab, hein? Oui, comme d'hab. Parlons de Aïcha Maki, de A à Z, le parcours de la combattante. Ok, merci euh, au studio Kalangu, Fondation Hirondelle. Ah, C'est une euh, joie pour moi d'être euh, ici aujourd'hui à cette émission. Aïcha Maiki, 10 ans, je suis née et j'ai grandi à Zender, dans un quartier qui s'appelle Lungo Alkari, donc c'est un quartier vraiment populaire. Contrairement à des personnes qui pensent que je suis euh, de la famille des Macky Sall. Je ne le suis pas, mais je suis la fille de mon père, Maki. Maki. C'est le fils de Zender. Des Zender, c'est le fils des fées Alkali Malam Kidi. Ah, d'accord. Donc moi, je viens d'une famille euh, hautement religieuse. Mhm. Euh, de mes deux parents, il faut les dire tout de suite d'entrée en jeu que euh, personne n'a été à l'école. Ouais. Mais euh, ils ont fait des sacrifices, entre guillemets, de m'envoyer à l'école parce qu'ils savaient que toute descendante d'une famille euh, religieuse, j'avais besoin de l'école pour une ascension sociale. Allez-y, savoir, chercher le savoir jusqu'en Chine, s'il le faut, Dieu l'a dit. Absolument, absolument. Donc j'ai mon éducation à la base jusqu'au lycée était mixée entre l'école moderne. Mhm et l'école coranique en week-end, euh, là où j'apprenais le Coran et les préceptes de l'islam. Donc c'était comme ça que j'ai avancé euh, jusqu'à mon bac. J'étais dans des écoles publiques, donc je suis un pur produit de l'école publique. Toute ma vie, l'État a financé sur moi. Ah. Donc euh, oui, moi je n'ai jamais fait d'école. Ah, d'accord. Donc moi je viens d'une famille hautement religieuse. Mhm. de mes deux parents, il faut le dire tout de suite d'entrée en jeu, que personne n'a été à l'école. Mais euh, ils ont fait des sacrifices, entre guillemets, de m'envoyer à l'école parce qu'ils savaient que toute descendante d'une famille euh, religieuse, j'avais besoin de l'école pour une ascension sociale. Allez-y, cherchez le savoir jusqu'en jusqu Chine, Chine. s'il le faut, Dieu l'a dit. Absolument. Mon éducation à la base jusqu'au lycée était mixée entre l'école moderne mhm. et l'école coranique en week-end, euh, là où j'apprenais le Coran et les préceptes de l'islam. Aujourd'hui, qui fait la fierté du Niger, Aïcha Maki on a eu un peu le parcours en question. Le cinéma en toi s'est réveillé à quel moment de ta vie Bon, euh, peut-être avant de parler du cinéma, il faut parler d'abord de l'art dans sa globalité. L'art Parce que la première fois que je suis allée sur scène, j'avais 6 ans. 6 ans J'ai interprété une chanson qu'avait euh, écrite euh, Fé Issa ah. et qui cherchait une voix portaise qui allait porter le message de la jeunesse de la région des Anders ah, en présence du président Fé Ali Seibou. Elle est née artiste, mesdames et messieurs. C'était quoi l'interprétation C'était une chanson qui était dédiée à la jeunesse scolaire de la région des Anders qui s'appelle Zender, région de mon enfance. On coupe le son. J'ai envie d'avoir cela sur cette émission. Ah C'est important. Le début de l'artiste pour qu'on découvre aussi un autre côté de Aïcha. C'est ça la mission mm. de cette émission. Zender, région de mon enfance, c'est toi qui m'as vu grandir. Apprends-moi ton histoire. Et quand je saurai cette histoire, j'irai dans la forêt Juré dans la savane, raconter ton histoire. Elle est venue à Niamey, en pleine ville, la capitale du Niger, pour raconter l'histoire de Zender. Le film qui est d'actualité, mesdames et messieurs, c'est une promesse de 6 ans. Aïcha, parlons des débuts de l'artiste. Parce qu'on a dit parcours du combattant. Qu'est-ce qui t'a amené Aïcha dans le cinéma Bon, c'est toujours euh, le continuum de l'art. Quand j'étais à l'école primaire, Jusqu'au lycée, je faisais un peu du tout en fait. Je faisais de la poésie, je faisais surtout du théâtre. Et donc le cinéma à proprement parler, c'était suite à la science. Suite à la science Oui, la sociologie. Je suis sociologue de formation et c'est sur le terrain j'ai eu envie de faire un revirement pour euh, aller vers le cinéma. Wow. C'était le déclic en question Tout à fait. de l'artiste Aïcha Maki, mesdames et messieurs. L'instant est solennel quel serait le message de l'artiste moi qui s'exprime. À toute la jeunesse du Niger particulièrement et celle du monde entier, je vous exhorte à suivre votre passion. Parce que la passion, elle n'a pas de limite. Quand vous êtes passionné, vous êtes capable de faire bouger les montagnes. Croyez en votre passion. Allez vers des gens sont en train de vous donner des messages positifs. N'acceptez pas qu'on vous dise que vous n'êtes pas capable. Pour moi, rien n'est impossible. Et même dans l'impossible, il y a le possible. Aïcha machine. Aïcha, finish. Hey. Amdoula Fada, ici on revient dans le quartier d'Ifakura. Euh, nous sommes chez le SG de la coopérative Karkaria. Euh, ils sont vraiment dans la filière euh, poivron rouge, l'or rouge du manga, qui était vraiment l'or rouge, qui se fait très très rare. On en parle avec ces jeunes, Ibrahim Chetima, euh, le SG même de la coopérative, Hassan Arikura, cultivateur, Abakar Koyam, cultivateur, tous revendeurs également, Malam Berimi, Yo, Mona, rashin aikin nasu rashin aikin ta sai kaka ya taba rayuwarsu ta yau da kullum al'amuran nasu ya suke tafi da shi yanzu ga matsalar rashin tsaro ga shi kuma ruwa shi ma yana bannar shi zan ci gaba da tambayoyin na eh, tare da ku ina so in sani zaman yanzu dan tasan da ake samu su waye kiliyan ku yanzu ina ne ake saida shi eh, sg to kin san ibrahim al'amarin barkonona kiliyan mm. ɗin kiliyan na da dai ok kin san lokacin tun kan aka sa dogon ta ɓace wannan wanda aka ce ba a domin barkono ko ba a saidawa mm. lalle an shiga cikin eh, yanayi wanda ba haka bane ba kun bar mu kuma baya mm. kin san an yi hirar rashin kwanciyar hankali wanda shi iya cikin filiyo na babba wanda ya ɓata nan barkonon nan kuma ya bata kasuwancin shi ma tun da yanzu ya labci barkono ka ta babu hanya zaka ta yi har maiduguri wanda shine hanya aka sai principal na ta da barkono wannan dai Cin mm. gane ko ko ka ɗauki barkono ka kama hanya da magaram shi babu hanya me yasa babu hanya gwamnati zai tare ka ya ce maka an hana sai da barkono na ka samu barkonon wannan amma yanzu an daga ko yanzu an daga ah, to yanzu aka daga he to an gamu da itila'i na ambaliyar ruwa kenan abin sai ka noma kan nan ka saida ya zama da barkonan bai hutawa kamar inda yake da kan a zamanin da an gazo shekara hudu ina ganin ana rasa kamar wajen miliyar goma na barkono a Nijar a nan difa to na gani abu da wuya a miliyar biyu ma tun da barkonan ba ko na mashi akwai na a jihar Boso to gurnan man na gurnan gasa dawa Nigeria Niger eh wannan za da magaram Mara zuwa yame. Mm. da barkonan difa har gane iya zuwa benin ta yi haike kowa sani wannan hal aljeri kawai ake to yanzu zamanto babu shi manoman sun gaji abun noman nasu ya kare hilin noman da shan babu shi yanzu tun daga tam cikin mai na wannan yau kai hal boso in ba kan tudu ba babu gudu zai noma kuma ni ba ma insecurity bane yanzu insecurity Allah ya fara kamu zaman lahiya okay kin gane ko mm. Allah ya kawo zaman lahiya yanzu mutane in aka ce mutane yau ruwa bai cin gonakai tun da gaskar hadi fara mutane suna zuwa cin gonakai su noma to mm. tun ba tsanan da ruwan da na kuma rigo daga shine babban filewo da yake hana mu noman barkono yanzu ok yanzu kuma rubutun mata hima ta da hankali ta hi mu hankali Duk ne gare mu tsayi daga wani tun zamanin kwamandan na fara na difa aka yi su wanda har yau ba a gyara su ba kuma sun suka sai dai mun ga kuka da gurin gwamnati da gurin kowa babu inda mun ga kukan nan ba a gyara dukkan wannan yanzu bara an fara gyara guda cikin goma to ya za a ce samari manoma a ce su samu su yi aiki ba gyara gurin bai gyaruwa kuma da rashin kwanciyar hankali babban rashin kwanciyar hankali wannan ruwa ne shi wannan tunda kwanciyar hankali yanzu ubangiji Allah ya fara kama kwanciyar hankali cikin jihar Difa yanzu na gani da wuya dai a ce a yanzu daga rashin tashin hankali da kuma rashin kwanciyar hankali ya hana noma wannan Difa na gani akwai wahala da wannan lalle rashin kwanciyar hankali akwai shi amma akwai matakin da za a bi kowa ta goma shi yanzu babban matsalar mu ruwa ne wannan ko ba haka ne. Mm. yawwa kenan mm. yanzu in aka taibasa kan kasuwa mm. kamem ana dan samu amma da tsada eh. da ke zuwa suna zuwa eh, daga nan suna kamar yan da magaram eh. suna zuwa akwai alazar garamu suna zuwa akwai suna zuwa kuma daga nan gurin akwai mu yaran mu kasuwa suna kaiwa okay gane ne tsada ne yayi tsada yayi tsada ne tana hmm. da a ce wannan war haka kaka yayi barkon bi wuce 15 mil mil in ya mil ne bar dan kasuwa baki labari to yanzu barkono haka ne yanzu barkono fi sabila yanzu ba samu shi sosai kuma sosai amma kuma fi sabila kudin shi yanzu ya kai kamar misali buhu guda wannan mm. kamar dubu talatin ko sauki in shi ma da ashirin da biyar ne ga wannan ga sefa ya sefa kamar misali a sefa kamar jika ah, talatin da biyar ko ko da jika arba'in haka da yanzu mai duk da wannan ana zuwa ana siya ana siya mm-hmm. mm. ok to yanzu da babu wannan noman naku hannu kuke so yanzu mene ne kuke bukar koyan yanzu aiki mi kuke mi kuka koma yanzu yanzu mun bar ta sai yanzu abu da muke yi muna yi dan albasa mu kadan mm-hmm. da wani shukin mu da dai mm. wani kayan garka dai kayan garka da mm. shinkafa mu za mu je mu noma sai mu ji. shinkafa mu yanzu abun kawai <laughs> shi masaya hankali ruwa ya fara kana yi sakan nuna kusan nuna shi sai ruwa ya zo ya abu na kin shi ko da haka muke hmm. bayan ruwan ya je ne tugu mu je mu sa ko alkama ko shayar sai mu yi amfani da shi da shi za mu ci kuma mu sake zuwa abu nan hmm. shakara mai zuwa kuma mu jira abin da Allah zai kuma haka muke yi kana da wani karin bayani bisa kan uh, wannan tambaya da na yi ta yanzu cikin abin da kuke yi hasan arekura to akwai karin bayan da zan yi kadan mm-hmm. eh magana da garan farar yahudi mm. shine zan kara mishi to jaran gandari nan mm. yanzu zancen tattashi babu shi zancen noma shinkafa shi ma a cima babu da tunda sakan nuna ruwa zai ambala ya wuce mm. kenan yanzu kayan garka noman rani ne muke yi kadan kadan wani shu wani salati wani tomat na muke yi shi din ma idan ba jara wanda gandarin ba in an ci gaba wannan maza a rasa Kina ba musa abu da za mu fada ba a nan gaba kinan ina fata shugaban su ji da kunnin basira su jara mana wannan gandarin mu ci gaba da aiki wannan eh. yanzu ruwan da ya mutu bai wuce wata guda ba yanzu kin gan ruwan yanda ya janye wani wurin ba wani foraji ba gare ka baya wa kai aikin ranin ma ruwan yanzu duka zai janye kuma sanadin abin da gandarin nan da ya yanke kenan ruwan bai saya kuma hmm. abin kawai ya zo abu yi sun haɗu ga ruwa zai ci kuma ruwa ya mutu kuma ruwa su koma ko ina babu ruwa ya zamna sai da forage kuma forage ba kowa yake yin shi karin talaga bai kawai ruwa su zo da ƙarfi kuma ruwa su koma da eh in sun tashi shiga ya hallo an kai ka inda ruwa zai fita eh. sai kin yi mamaki kamar yanda yake shigo haka zai haka ne yake haka yake koma yawa kin san zan ƙara bayani kana mm sj bisan wani eh, harkar ruwan difa wannan mm. kawai dai mu bar wa Allah kawai gashi sunan difa muna da ruwa wanda a cikin Nijar kowa ya sani koma duku koma duku koma duku wannan tun cikin daga daga istuwar suwa geography ba wanda bai hira koma istuwar eh, koma dugu wanda wannan to ya zama to duk ina ce miki wannan duka sun sai dai ruwa in ya zo babu tsayawa zai huce eh, ya shiga kenan daga ya zo ma kawai shiga zai gurin gwanda kawai na kawai shiga zai zai cika kin gane ko kenan babu wanda ya hana ba babu wani eh, ban wanda zai wanda zai hana a tare shi a ce ya kwana mutane su shibka su kare kan a bude ruwa kaɗan kaɗan ya shiga wannan ban ɗin taɓa ce kuma in ruwa ya mutu yanzu kogi ya mutu yanzu kogi ya ja baya kuma a farin wannan a buɗe take a kare take hallo ruwan nan daga inda ya shigo wannan hallo shi zai koma cin ruwa ya mutu a bafire ya kai ya kawo tagura da ko kwana arba'in da ya mutu ya ruwan nan kina ji ko har yanzu gurin aiki bai bari ba gurin za mu aiki bai bara mu ba kuma da ya bari hallo mun fara aikin kan abin da muka shuka wani wani ciwo na masara a ce ya nuna hallo ruwan daga cikin zuwa ga fonduli shi ma ya samu ya huta tun ba ba tun ba daure ke ba duk in ba daure take ba kuma abu ne wanda mun je mun gwada da ƙarhi mu da ƙarhi mu mu gwada mu jama'a mun ji abin ya gare mu abu ne wanda wallahi ina miki rantsuwa ya yi ban de profondeur. profondor inda ruwa tona longatsin shi mm. shi ma ya kawo wajen ban san metar to ya za a ake talaka da hannu to mun ga kuka mun kuka ko ina mun kuka wannan bai bai ko an gyara duk wanda a gyara wanda amma dalilin program na shugaban kasa na bara an zo an gyara duk ita tana na wajen sebelte management duk na arifu arifu wannan an sa kuɗi da yawa to wannan sanarin pale problem bai ya gyara matsalan tunda mun ga musu muka ce duk wannan ko an gyara ta in ba duk wanda difa ai gyara ba aikin banza ne bu ba su su ne masu iko su ne masu kuɗi su ne masu kayan aiki to ana nan dai kun shi dai ko mun ga musu wa aka je ban ai gyara dukkan gashi na an gyara dukkan ta zamana me ai bai hana irin nasiyon ba tun da gurin wannan lungun da muka ci a gyara suka tsoro suka kawo matakan tsaro su tsare eh, ma'aikata su gyara gurin ba wannan ba su gyara shi ba shi ne ya kama indasiyon wani shekara hudu a jere yau shekara hudu a jere fa difa in mun yi shibkan barkono ya cinye in mun shinkafa ya cinye in mun albasa cinye shekara na fudu kenan gasar samarin namu na ce muka da fara difa wallahi Allah madan kina jina ko da difa wannan sai ka bude shago ya kwana Allah ko ko lura ba taɓa ca. to tule mu da taimai wannan mu kuna jin dai wannan matasan da muke tare da su kuna jin dai abin da ke ci musu a ƙwarya suna nan suna gaya mana matsalolin su kuma da fatan wannan shirin namu za ya shiga kunnen da ya kamata ya shiga kuma wannan matasan hallo su samu canjin yanayi su samu ci gaban al'amuran nasu don le sens vraiment qu'il cherche. eh amis on va poursuivre cet échange avec ces jeunes de la filière euh, poivron rouge Tatasei de difa amma on va se détendre en musique avec euh, Zabia Tende. ça c'est vraiment euh, une proposition des jeunes de difa et cette musique empreinte de difa et on se reprend juste après ciki ne kusa shi hakuri da kukan kwanne ashe kwace shi na da tarayya na sai hakuri da yayayya na bari za ba ya ko doki alhaki dan kai ne kusa kwani ka doka alhaki dan kai na matan maza maza ka kira na alkawalin hutakkara ki sinawa amma maza alkawalin ba mata so mai santa. Ta de la Fada, c'était Zabia Kandé de Difa. On va se dire bientôt au revoir avec euh, nos invités aujourd'hui sur la Fada. Mais avant cela, on va faire un petit tour de table. On est forcément on va aller bisa kan kiran ku malam berimi kiran da ke gare ku euh, zuwa ga masu shuraren mu eh kiran nike wa masu sauraren mu fi sabilillah yanzu duka masalolin fi sabilillah mun gai amma da fi sabilillah a kaman aikin tatasai wannan idan matasan difa dai jihar indifa idan ko yana da shekara goma sha takwas ko ko ashirin bai kai ma yana da dan abin kanshi amma duka yanzu wannan matsalolin fi da yanzu duka manyan ma wajen su babu ballantana ma yara to kenan yanzu wannan jiran da nike wa masu saurare mu fi sabilillahi kowa dai ya tashi duk wannan abu yanzu ayyukan da yake jihar difa wannan na tatasin da ake yi yanzu mun rasa shi fi sabilillahi mu yan jihar difa da duka manya su ma fi sabilillahi su ma sun rasa tun da dai ayyukan da muke yi wannan idan muka samu duka in na jihar difa duka kuma na nijiyar in ne amma kuma gashi yanzu fi sabilillahi babu kenan ba mu jihar difa ba duka nijiyar in ma fi sabilillahi mu ya shahe shi don kirawa nike wa manya mu na gaba su tashi su duba su jara muna wannan pond in inda ruwa yake shigowa kuma in ruwan ya mutu kamar inda yake fitowa wannan fisabila yanzu kowa dai gashi kuma muna da ruwa amma cikin asara muke muna da ruwa ban mu yin amfani da shi idan da muka yi noma mu idan ruwa ya zo sai ya cinye kuma idan ya fara koma inda ya bari ma idan muka dasa abin da muke yi kuma ruwa bai ishe mu sai fita da wuri mutum bai da foraji in ma fi sabila bai yayin yayi aiki kenan fisa sabila masalolin da yake gare mu fisa sabila manya su duba gyara muna wannan fon in ko kuma su yi muna wani dubaru irin na foraji foraji wanda inda ake yi a yi muna wa'annan hanyoyin fisa sabila mu ba mu gajiya da aikin kuma matasan jihar indifa wallahi tallahi aiki wannan ban ma gudu da shi kuma ban ma gajiya da shi kawai da manyan su tashi su taimaka muna a kama eh, eh, muna da a yi muna wannan foraji foraji in mu fara aikin mu fisa sabila mu gyara garin mu kuma mu jara Nijar in. To ina shi malam bari ma wannan kira naka da kai mai ma'ana da shi zamu dasa aya bisa kan wannan shirin namu amma na fada shirin namu da muka yi yau tare da matasan na difa ya zo karshe Avant de se dire officiellement au revoir avec nos invités, euh, je vais annoncer la chronique d'Olivier. Euh, cette semaine, euh, notre produit web, il a quoi pour nous et on se dit bye bye. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Dans cette première chronique de ce mois de mars, nous allons commencer fort, fort. Nous allons commencer avec la guerre en Ukraine. Une guerre si loin de nous qui nous révèle des techniques de manipulation incroyables. Pour situer le contexte, rappelons que la Fédération de Russie a envoyé des troupes militaires le 24 février 2022 en Ukraine. Cet acte que certains pays considèrent comme un acte de guerre a d'énormes conséquences sur le monde. Si au début, les internautes nigériens estimaient à travers leurs posts et tweets que cette guerre est loin de nous, les récentes photos et vidéos d'étudiants africains en difficulté à la frontière polonaise a réveillé leur sentiment de compassion. La géopolitique, thème de la chronique de ce soir, n'est rien d'autre que cette science qui nous passionne et nous touche, peu importe où l'on se trouve dans le monde. Alors amis auditeurs et auditrices, au moment où certains parlent d'une guerre en Ukraine et d'autres spéculent sur une potentielle troisième guerre mondiale, l'internaute se retrouve à se demander qui croire sur les réseaux sociaux. Entre les pro-russes et les pro-ukrainiens, c'est aussi une guerre d'information. Et les deux parties n'hésitent pas à mentir pour euh, gagner cette guerre. Dans cette guerre des armes, Ukrainiens et Russes se battent sur le terrain. Mais la guerre de la communication, c'est sur les réseaux sociaux, les plateaux de radio et télévision qu'elle se passe. Alors, parlant des réseaux sociaux, comment les internautes contribuent-ils à cette guerre des mots. Je vous laisse méditer. Et par rapport à la guerre en Ukraine où des pays envoient des armes à leurs alliés, moi, ma petite voix reprendra seulement celle d'un grand homme qui disait ceci. La seule voie possible, c'est la diplomatie, car aucun peuple ne peut souhaiter la guerre. La voie du dialogue et de la diplomatie est difficile et souvent décevante mais c'est la seule voie qu'il faut emprunter. Ainsi parla Nicolas Sarkozy, ancien président français. De toute crise, il peut sortir le pire, mais parfois il peut sortir le meilleur. En attendant, le meilleur, que Dieu nous fasse sortir du pire. Et une des particularités de la situation dans laquelle nous vivons est que le mot guerre est lourd à entendre. Alors, je vais plutôt choisir le mot conflit. Quelles sont les caractéristiques de ce conflit hybride que le monde traverse. Rendez-vous demain dans une seconde chronique. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prions pour la paix. Merci bien Olivier, ben, c'était la fin de tout ça, la Fada Français ça. J'étais avec les jeunes de la région de Difa qui évoluaient très très bien d'ailleurs dans la filière poivre euh, poivron rouge. Aujourd'hui euh, complètement euh,

suna kira ga shugabannin kasar tamu a kama musu su dai babu ragwanci a kama musu su koma aikinsu aikinsu noma kuma suna so su ci gaba da aikin su amma sai an kama musu bisa harkan wannan ruwan nan kuma duk suka ce shine ma tara musu hankali yadda da harkan rashin tsaron yanzu alhamdulillahi to zan mu ce Allah taimaka mu dai a studio kalangu yau mun samu mun yi zance da ku sai mu ce sai kuma wata rana da shuraran mu a huta lahiya